وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إكواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن ميجرما a wannan rana ta goma sha tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku lissafin nasara bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu yau cikin taimakon Allah mun samu daman ziyartar garin jabalamba jabilamba jabilamba haka ne na'am an gabatar nasiha wa 'yan uwa musulmai sannan mun ziyarci masallaci na juma'a da ahalus sunna na jaɓi lamba suke ginawa muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya ƙara taimaka musu daga nan mun wuce garin song inda ɗaruruwan jama'a suka taru maza da mata aka gabatar da wa'azi daga nan muka rankayo muka dawo Allah ka ƙara wa sunna ɗaukaka mun ga abubuwa da suka ba mu sha'awa ashe tuni suna ta ci jaɓi lamba da son ba tare da an sani ba Allah ka gafarta mana ana ramma na san mun kammala da suratul furqan yau za mu tashi sabuwar sura kar a leda to me Allah maɗaukin sarki ya ce بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين wannan sura ana kiranta suratul shu'ara ana kiranta suratul shu'ara domin ƙarshen sura ta yi magana kan mawaƙa matsayinsu da hukuncinsu shi yasa sai ake ce mata suratu shu'ara suratu shu'ara tana kunshe da ayoyi 227 malamai sun ce sura ce makiya abinda ake nufi da sura makiya kamar yadda muka saba faɗa an saukar da ita kamin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka zuwa madina malamai suka ce banda ayoyi kwara hudu a cikinta su kadai ne ba makiya ba da aya ta 192 da kuma daga aya ta 224 zuwa ainihin ƙarshen surar wayannan ayoyi guda hudu ko guda biyar su ne waɗanda su ba makiya ba ne amma sauran ayoyin sura gaba ɗaya makiya ne malamai sun ce a jerin saukarwa ba a tartibi na rubutun ƙur'ani ba an saukar da suratu shu'ara bayan an saukar da suratul waƙi'a bayan an saukar da suratul waƙi'a daga nan ne aka saukar da wannan sura amma a wajen tartibi na ƙur'ani mai girma ta zama ita ce surar take bin bayan suratul furqan dalili da yasa ta zama tana bin bayan suratul furqan saboda akwai munasaba tsakanin darussan da surorin suke karantarwa suratul furqan cikin abin da take karantarwa akwai tabbatar da risalar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ita ma wannan surar ta kunshi wannan sannan cikin abin da suratul furqan take karantarwa tana nuna taurin kai irin na kafirai da yadda ba sa son gaskiya a bullo musu ta nan su sake bullowa ta nan to ita ma wannan surar ta yi magana akan wannan sannan suratul furqan ta nuna yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya damu da wannan al'umma ta shirya ita ma wannan surar ta yi magana akan wannan suratul furqan ta lallashi zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da nuna masa kamin shi an turo wasu annabawa zuwa ga wasu al'umomi amma al'umomin suka karyata annabawan kuma annabawan suka yi haƙuri har Allah ya zo da hukuncinsa to ita ma wannan sura ta lallashi zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kuma ba da labarin annabawa da aka turo kamin shi da gwagwarmayar da suka yi da haƙurin da suka yi har Allah ya zo da hukuncinsa sannan suratul furqan ta nuna wa al'umma duk wanda ya karyata annabi ƙarshensa shine halaka to ita kuma wannan ta fi da abun dalla-dalla gwari-gwari yadda waɗanda suka karyata annabin suka karyata shi da kuma yadda halaka ta zama ƙarshensu abin da nake so na nuna akwai manasabobi da yawa tsakanin wa'annan surorin guda biyu shi yasa suka zama suna makwabtaka da juna a tartibi na ayoyin alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya sa mu dace bismillahir da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ce Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi ya san me yake nufi da wayannan harufa da ya ambata sai Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin tilka wannan qur'ani da ke ka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke kunshe da surori da ayoyi to ayatul kitabil mubin ayoyi ne na littafi wanda yake bayyana gaskiya da ƙarya yake bayyanar da shiriya da me da bata yadda za a iya bambanta su kuma dama wannan shine amfanin alkur'ani mai girma a yi wa mutane wa'azi da shi domin su gane shiriya kuma su gane me su gane bata su san hanyar da ya kamata su bi kun ga yadda surar ta bude ya so ya kama da yadda aka fara suratul furqan sai Allah ya ce mai a gaba rama. la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin saboda tausayi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu abin da annabi yake so kaman jama'a ta su shiryu saboda haka yana wa'azi ba dare ba rana idan ya wa'azi ya wa'azi suka karyata saboda ya san halakar da za ta same su in sun karyata annabi sai ya shiga damuwa ransa ya ɓaci ya rasa inda zai sa kansa sai Allah madaukin sarki ya ce me la'allaka bakhi'un nafsak ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shin ko zaka kashe kanka ne zaka yi committing suicide Allah ya kuno mu'minin saboda wayannan mutane ba su zama masu imani ba haushin ba su musulunta ba ko zai saka kai committing suicide ne ka kashe kanka wato a nan gurin ana jawo hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ya damu ya shiga halin kakanikayi saboda ya yi wa'azi mutane ba su amince ba iya abin da aka ɗora masa shine ya yi mai ya yi wa'azi ya isar da saƙon Allah wannan shine aikin masu imani duk inda suke shi yasa ahlus sunna aikin mu shine wa'azi mu koyar da tauhidi mu nuna aƙida an gane wannan na'am wa'inda suka zaɓi hanya ta bid'a suka nutse suka dulme a ciki to duk abin da suka yi don fusatar da mu kada mu fusata mu dai mu mai da hankali kan me kan karantar da jama'a ya za a yi jama'a su gane addini shi yasa in kuka lura a baya babu irin suka da ba yi wa halin sunna ba na'am a sa yara suna yawo gari suna waka dan izala mugun bawa jakin banzala a nan ne an yayi wannan ko ba a yi shi ba yau ya wuce yanzu yau mutum ya fito yana yi jama'a gari sai su ɗauke shi mahaukaci na'am tafiya ta yi nisa ko ba yi nisa ba na faɗa muku lokacin da aka zo ana wani maulidi a kaduna wasu matasa suka wuce cirindo suka biyo ta kusa da gidan shugaban majalisar malamai wana so a fusatar da yin zala ne bari a je a tada kura aka taho aka biyo ana waka ana ku zo mu kama gausi a lahira mu huta gidan da ke da gausi gidan na mummunai ne gidan da babu gausi gidan mu munafukai ne <laughs> wai gidan da babu gausi gidan mu munafukai ne to gidan da babu sunna fa <laughs> to idan irin wannan ya faru kada ku tada hankalinku kada ku yi me kada ku tada hankalinku ku ci gaba da karantarwa Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce mai alarama in nasha nunazzil alaihim min as-sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum فظلت أعناقهم لها Allah ya ce waɗannan kafirai da suke wahalar da addini ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ka ɗauka sun fi karfin mu ne in muna so mu tirsasa su su yi imani da tsiya-tsiya ba za mu iya ba kar ka ɗauka haka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce in sha idan muka ga dama in ji Allah nunazzil alaihim minas sama'i ayatan aya kwara ɗaya tallintal za mu sauko musu ita daga sama fazallat a'naquhum laha khadi'ina kaga wuyayukansu sun rusuna sun kankan da kai ga wannan aya da za mu saukar Allah ya ce wallahi in ya ga dama aya ɗaya zai kawo duk kafiran da ke duniya su yi imani ganin damarsa ne yasa suka ya bar su suke abin da suka ga dama ba wai ba zai iya tirsasa su bane a Allah ma an samu matsala da bani Isra'ila annabi Musa ya musu wa'azi ya karanta a taura ya karanta taura suka kiji sai Allah ya ce bari a ɗan koya musu hankali wa izna taqana al-jabala wa izna taqana al fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله يكي كأنبتا مسو وإذن تكن الجبل يا عند مكا babbako dutse in ji Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya tura mala'ika Jibril akwai wani katon dutse dutsen ya fi garin girma kamar yanzu a samu dutsen da girmansa ya fi jimeta da yola gaba ɗaya sai Allah ya ce wa mala'ika jibril je ka ciccibo dutsen ka ɗauko shi ƙarfe irin na mala'ika ya ɓaɓɓako dutsen daga ƙasa ya jijjigo shi ya zaro shi ya kinkimo shi Allah ya ce zo da dutsen saman garin ka rike dutsen aka ɗauko wannan dutse aka rike shi a saman garin ga yana lilo a saman garin mala'ika na rike da shi Allah ya ce ka annahu zullatun ka ɗauka ga jimare ne ba a ganin rana dutsen ya lullube garin gaba daya Allah ya ce cikin biyu ku zaɓi ɗaya cikin biyu ku zaɓi ɗaya ko ku yi imani ko a sako dutsen ya faɗo yaya ai ba su tsaya neman ruwan alwala ba kowa ya faɗi ƙasa yawa Allah sujada malamai suka ce sujadar ma inda za ta baka mamaki da ido ɗaya suke yin sujada da rabin goshi ido ɗaya yana ƙasa ido ɗaya in ka ga mutum yana shegantaka kyale shi akai me ya kai masa kyale shi akai shi yasa Allah madaukin sarki ce inna sha. idan muka ga dama nunazzil alaihim minas sama'i ayatan aya kwara ɗaya tallin za mu saukan musu daga sama fazallat a'naquhum laha khadi'ina wato in aka ce kun mika wuya abinda ake nufi gaba da yanku kun bi ba wai wuyan ne kawai ya bi ba an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce mai alarama وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين الله ما دوكي سركي وما يأتيهم باب أبن دزي زوه إنن كافري من ذكر ندق وعزي Allah ya saukar da wasu ayoyi domin a tunatar da su Allah madaukin sarki min rabbihim daga wajen ubangijinsu minar rahman daga wajen Allah madaukin sarki mai rahama alaran yana cikin shu'ara baya cikin suratul anbiya muhdathin wani sabon wa'azi ya zo musu a tunatar da su wasu dokokin Allah Allah ya ce illa kanu anhu mu'ridin face sai sun kasance suna masu kau da kai masu bijirewa Allah yana nuna mana taurin kan kafirai za a yi wa'azi a yi wa'azi amma su ƙi ne? su ƙi ji su kunnan ƙashi wannan ɗabi'a ce tasu saboda haka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kai wa'azi suka ki karba kar ka dauki abin da zafi ka yi hakuri ka ci gaba da yin wa'azin ka dogara ga Allah Allah mun gode maka sai Allah ya ce mai a gaba alarama فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون الله يشفى فقد كذبوا حقيقة سنكريتا amma fa sayatihim an ba'u ma kanu bihi yastahzi'un da sannu sakamakon abin da suka kasance suna yin izgili da shi zai zo musu inji Allah madaukin sarki asalin kalmar naba tana nufin babban labari labarin da zai iya girgiza ƙasa wato Allah zai turo musu da wani bala'i wanda bala'in zai zama labarin maimaitawa har tashin alkiyama a sanadiyar karyatawa da suka inji Allah madaukin sarki sai Allah ya ce mai a gaba larama awalam yarau ila al-ardi kam anbatna fiha min kulli zawjin karim Allah ya ce su wayannan kafirai da suke mamaki suna ganin cewa in sun mutu Allah ba zai iya tare su ba Allah ya ce ba su gani ne zuwa ga ƙasa yayin da ƙasa take bushewa ta mutu ta koma ke ƙasashiya amma idan muka saukar da ruwan sama sai mu rayar da ita kam ambatna fiha min kulli zaujin karim yadda da yawa muka tsirar cikin wannan ƙasa na dangi dangi na tsirrai masu ban sha'awa in Allah madaukakin sarki wato kenan ta da mutum daga mutuwa bai da bambanci da raya ƙasa da ruwan sama tsiro ya fito idan dai har sun ga wannan ya faru sun gani da idanunsu to dole su yadda cewa Allah in sun mutu zai tare su mun ce halitta ɗan adam bai da bambanci da halitta ciyawa mutuwar ɗan adam ba ta da bambanci da bushewar ƙasa raya ɗan adam bai da bambanci da ai ruwan sama tsiro ya sake fitowa duka iri ɗaya ne in ji Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce mai alarama inna fi zalika na aya wa ma na aktharuhum mu'minin Allah ya ce cikin lamarin ƙasa yadda Allah yake raye da ita bayan ta mutu ya fidda tsiro Allah ya ce inna fi zalika la'aya lalle a cikin wannan akwai alama da za ta nuna maka girman Allah yanzu idan aka yi ruwan sama ƙasa ta kumbura tsiron da zai fito daga ƙasar yana da laushi kwarai da gaske ko ba haka yake ba amma sai ka ga ya fasa ƙasar ta tsage ya turo wani katon ɓangori na ƙasa ya fito ina ya ga karfin da zai iya yin wannan aikin waye da za ka ɗauke wannan ƙasar da shi ya turo ta da kansa ka ɓaɓɓake ta sai ka sake ɗora mashi lankwashewa zai ya mutu amma idan ka kyale shi baka taɓa ba da ƙarfin Allah da taimakon Allah duk laushin sannan haka zai fasa ƙasar duk taurinta ya ɓantaro ya ɓaɓɓako ya turo ta waje ya fito waye wannan Allah ya ce inna fi zalika la'aya amma wa ma kana aktsaruhum mu'minin Allah ya ce duk da haka mafi yawan mutane ba su zama masu imani ba ba sa ma tsayawa su kalli wannan aiki da Allah madaukin sarki yake da idan lura sai Allah ya ce bai alarama wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim Allah ya ce wa inna rabbaka lalle ubangijinka lahuwal aziz Allah ya ce shine mabuwayi arrahim mai jin kai Allah ya kira kansa da al-aziz domin ka gane duk taurin kanka baka kai wato baka isa ka bijirewa Allah ba Allah zai iya maganin ka ya kira kansa da ar-rahim domin ya nuna maka shi mai tausayi ne mai jin kai idan ka tuba zuwa gare shi zai iya gafarta maka ku kalle da aka hada siffofin guda biyu ga siffar buwaya ga siffar jin kai siffar jin kai da ta hadu da buwaya sai ta hana buwayar zalunci siffar buwaya da ta hadu da jin kai sai ta hana jin kai ya haifar da rauni wannan siffofi ne guda biyu malamai suka ce akwai hikima kwarai da gaske wajen hada wayannan siffofi guda biyu da aka yi to daga nan sai Allah madaukin sarki wata magana sai ya ce mai alarma wa idh nada rabbuka musa an til zalimin wannan ita ce kissa ta farko da ta fara zuwa wannan sura wato tarihin a tsakanin gaskiya da ƙarya ɗauki ba daɗi tsakanin gaskiya da ƙarya sai Allah ya ce wa izna da rabbuka Musa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambata musu lokacin da ubangijin ya kira annabi Musa annabi Musa alaihi salam ya yi gudun hijira daga ƙasar Masar Fir'auna ya yi declaring ɗinsa wanted dead or alive ya koma ƙasar Madiyana ya auro sabuwar amarya mai tsada me yasa na ce amarya tana da tsada sai da ya kiwon tumaki na shekara goma shine sadakin amaryar ta yi tsada ko ba ta yi tsada ba wannan amarya ce mai tsada to yanzu gashi ya kamo hanya zai tafi zuwa ina zai ainihin tafi zuwa masar ganin gida da yan uwa da dangi ga amarya ya dauko ya taho tare da ita wasu malami ma sun ce ta haihu tana da ƙaramin jinjiri sun zo tsakar daji sun bata hanya ga tsananin sanyi a wannan lokaci ne ya hangi wuta tana ci ya nufi wajen wannan dutse yana zuwa wajen wannan dutse a nan ne Allah madaukin sarki ya kira shi a nan aka ba shi appointment letter ya zama annabi aka tura shi je wa fir'auna wa'azi malamai suka ce a nan ya manta da matar tasa a daji ya kama hanya isar da saƙon Allah amarya wani aiki sai annabawan Allah sai Allah ce to wa izna da rabbuka Musa ka ambaci lokacin da ubangijin kai kira annabi Musa me Allah ya ce masa ya ce masa anetil qaumaz zalimin maza ka je ka samu mutane azzalumai maza ka tafi wajen su mutanen da sun yi zalunci biyu sun zalunci kansu saboda sun yi shirka sun zalunci bani Isra'ila saboda sun bautar da bani isra'ila ba a taɓa samun wani shugaba a duniya da ya ta'addancin fir'auna ba fir'auna ɗan ta'adda ne na ƙarshe domin matakin da fir'auna ya ɗauka duk wani aikin bala'i da ake yi a ƙasar masar bani isra'ila su za su yi aikin wannan bai tsaya nan ba ya rinka yanka 'ya'yayensu mace da ta ɗau ciki in a cikin bani isra'ila take za a turo dogarawan fir'auna a ɗauki sunanta da gidan da take da mijinta ana bibiyar cikin har zuwa sanda cikin zai girma da ya girma za a kawo unguwar zoma a haɗa ta da su da naƙura ta zo za a gayyato dogarawan fir'auna zo ana jira ta haihu da ta haihu idan ɗa namiji ta haifa a wurin za a yanka a gabanta mace ta haihu a yanka ɗanta tana kallo idan mace ce sai a barta in ta girma ta zama budurwa sai a kai ta gidan fir'auna ya ci gaba da sheke ayarsa idan namiji ne a yanka haka fir'auna ya rinka yi musu ƙarshe 'yan ƙabilar fir'auna suka ga matasa masu aikin wahala sun kusa su ƙare idan aka ci gaba da yanka jarirai saura kuma na tsufa nan gaba aikin wahalar kanwa zai dawo kansu zai dawo su 'yan ƙabilar fir'auna sai suka zo suka ce dole a ɗauki mataki mutanen nan an ci gaba da tafiya za su ƙare ya zama ba maza a cikinsu sai mata aikin wahala ya dawo kanmu a samu yadda za a yi fir'auna ya ce to a rinka yi ana ɗan yin half time idan an yanka jarirai shekara ɗaya shekarar da za ta biyo baya ba za a yanka ba shekarar da za ta biyo baya sai a yanka jarirai haka za a rinka yi a shekarar da ba a yanka jarirai a wannan shekara aka haifi haruna yayan annabi musa alaihi salam shi kuma annabi musa allah ya ce a bari sai shekarar da ake yanka jariran a nan za a haifo shi don allah ya nuna wa fir'auna zakaran da allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shahu ana shirwa sai yayi wannan abin da ake so a nuna wa fir'auna kenan na'am kaga an azabtar da bani isra'ila shi yasa allah ya kira su da qaumaz zalimin mutane azzalumai waɗanda sun zalunci kansu kuma sun zalunci al'umma sai Allah ya ce mai a gaba larama qauma fir'aun ala yattaqun Allah madaukin sarki yace ce qauma fir'aun mutanen da zaka je kai wa'azi a zaluman nan fa sune mutanen fir'auna ma'ana fir'auna da mutanen shi idan ka je abinda zaka ce musu ala yattaqun ba za su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah ba wa'azin da zaka je ka musu kenan in ji Allah madaukakin sarki to yanzu annabi Musa an zo masa da babban magana mutanen da suka koro shi suna nema za su kashe shi ya samu ya gudu da kyar ya sha ya bar su yanzu yana so ya je lallaba ba a san ya shigo ba ya ga yan uwa ya sake fitowa yanzu an ce masa ya kama hanya kai tsaye ya je fada fir'auna ya fara yin wa'azi Babban magana ce ko karama babban magana ce wannan ya nuna bayin inda ba a wazi ba inda ko ina ana so a ji a wazi ko ina maluma ku rinka shiga ko ina kuna wazi cewa mana local government ku rinka samun time ku yi booking ku aika masa courtesy visit idan cewa mana local government ya ba ku dama za ku zo lokaci kaza sai ku samu wani shehun malami da ana rama ku tafi da shi idan kuka je kuka rutsa da cewa mana local government a cikin office ku jawo ayoyi masu zafi ku kwakwandala masa aka ku ce ka ji tsoron Allah ka rike amanar da Allah ya dora maka za ku yi mamaki abin yana yin amfani sosai gwamna ku rinka samun lokaci kuna booking da his excellency ku ce kuna son quarter visit da an ba ku sai ku je ya me yake tafe da ku maganar rijiyar burtsatsai ne ku ce a ranka ya dade mun zo mu burtsatsa maka wa'azi ne kamin ya gama gyarawa alaran ya fara kawo aya duk wata aya mai zafi su fa damdaman nan duk ku yi damdama a cikin ofis din ku yi gaba dan majalisa in ya zo daga Abuja ya lego ku je ku yi bukin ku ce kuna zuwa idan kuka same shi a gida ku masa mai ko masa wa'azi kuma wannan Allah ya da mun dingi kenan har mai yan malfan nan sai mun same shi ba mu bari <laughs> muna nan muna bin hanyoyin da suka dace kuma in Allah ya da na'am agaji a samu a zauna kuma in Allah ya yarda ba za mu bari ba sai mun je mun ido hudu kuma sai an masa wa'azi an isar da sakon Allah Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce mai a gaba qala rabbi inni akhafu an yukazzibun ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى Harun. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون to yanzu annabi Musa Allah ya ce je samu Fir'auna idan ya je ya ce musu me ya ce ala yattaqun shin ba za su kiyaye dokokin Allah ba magana babba ce to yanzu annabi Musa gashi yana gabatar da complaint ɗinsa wajen ubangijinsa qala sai annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji inni akhafu an yukazzibun ne ina jin tsoro ya Allah kada su karyata ni wato kada in je in musu wa'azi ya Allah su ce karya nake idan na musu wa'azi suka karyata ni kuma wa yadhiqu sadari kirjina zai yi kunci hankalina zai tashi mun ce annabi Musa yana da saurin fushi ko idan ya fusata malamai suka ce zaka ga gashin jikinsa har yana daga alkyabarsa idan annabi Musa alaihi salam ya fusata saboda haka yace ya ubangiji inni akafu an yukazzibun ina tsoro kada su ƙaryata ni idan suka ƙaryata ni kuma wa yadiqu sadari kirjina zai kunci ma'ana raina zai baci idan raina ya baci kuma walayan taliqu lisani harshe na ba zai iya sakewa in yi cikakken bayani ba domin daga cikin al'adar fushi jinin ɗan adam yakan tafasa sai wani tururi ya taso a sanadiyar tafasar wannan tururin shi yake zuwa ya toka da kwakwalwa sai ya dakatar da fakulti na tunani ya dakatar da fakulti na ji ya dakatar da fakwalti na gani wani ya fusata zai zama ko gani bai sai fada rami bai sani ba wani ya fusata ana ba shi hakuri ma bai jin abin da ake faɗa wani ya fusata kwakwalwar ma ta kan toshe ya zama temporary mahaukaci mahaukaci hakan nan to yace idan har aka bata mun rai aka karya tare na fasata raina ya ɓaci sai zama harshe na ba zai iya magana dalla dalla yadda za a fahimta ba sai ce saboda haka ya Allah farsil ila harun akwai dan uwana na haruna ya Allah shi ma ka sanya shi ya zama dan aika a bayi shi appointment na annabtaka yadda zai taka mun baya mu samu isar da wannan sakon na Allah sai Allah ya ce mai a gaba larama ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون yace walahum alayya zambun ya Allah wa'annan mutane kuma akwai laifi a kaina dangane da su suna da wani laifi a kaina akwai laifin da na musu kame in bar garin saboda haka fa khafu an yaqtulun ya Allah ina jin tsoron kada su kashe ni wani laifi ne ya musu ودخل المدينة على حين غفلة منها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين annabi Musa ya shigo cikin garin Masar malamai suka ce ya shigo daidai lokacin kailula lokacin ana baccin kailula ya shigo ya shigo cikin gari fawaje da julai ne sai ya samu mutane guda biyu ya katatilani suna fada wayannan mutane da ke fada guda biyu za min shi'atihi wannan dan kabilar annabi Musa ne yana cikin bani Isra'ila wa za min aduhi wannan ɗan ƙabilar abokin gabansa ne yana cikin ƙibɗawa jama'a fir'auna wasu malamai sun ce shi mutumin fir'aunan mai yi wa fir'auna gurasa ne a gida an yi itace kawai ya hango wannan ba isra'ila ya ce zo kawai ya ɗauki wani gingime min dami itace ce sai ya ɗauka domin ya je ya kai shi kuma ce ba zai ɗauka ba sai rigima ta tashi tsakaninsu ƙarshe abin sai ya zama fada suna cikin wannan rigima sai ga annabi Musa ya zo fastagatahu allazi min shi'atihi wanda ke cikin jama'ar annabi Musa wato ba Isra'ila kenan sai ya nemi taimakon annabi Musa alal ladzi min aduwihi akan wannan wanda yake abokin su wato baƙib ɗaya ɗan ƙabilar fir'auna annabi musa yana jin bayani da ya fahimci wannan mutumin zalunci ya zo ya yi sai ya sa baki sa baki da ya kuma sai rigima take kokarin ta dawo wajen wa ta dawo wajen annabi Musa to a wannan lokaci annabi Musa ya dan fusata fa wa kazahu Musa sai annabi Musa ya masa wakazu abinda ake cewa wakazu shine kulli sai dan dunkule hannu haka da ya haka sai bashi boxing to wannan naushi guda ɗaya da ya bashi abinka da karfi irin na annabtaka yana bashi one blow sai ya zama seven die shine fa wa kazahu Musa fa qada alai annabi Musa kan yi ankara yayi kisan kai kala sai ce haza min amali shaitan wannan yana daga cikin aikin shaitan innahu aduwwun mudillun mubin lalle shi shaitan abokin gaba ne bayyananne mai batar da ɗan adam annabi Musa yayi mai anan yayi nadama to daga ƙarshe labari ya bulla cewa annabi Musa ne ya kashe wannan bakin nan take fir'auna ya kira mitin na kansil na gaugawa a nan ne aka zartarwa annabi musa da hukuncin kisa wanted dead or alive kamin a samu annabi musa ɗaya daga cikin 'yan kansil ɗin fir'auna ashe akwai wani mai imani da ba su san da shi ba shi ya lallaba ya je samu annabi musa ya ba shi liket ya ce masa ga mitin da aka yi an yi resolving a taro da aka yi na kansil ɗin fir'auna cewa za a kashe ka shawarar da nake baka ka gudu ka bar garin to daga nan ne ya gudu ya bar gari ya je can ya yi aure zai zo ya ga gida sai aka ce ya taho kai tsaye zuwa wannan fada da ta zartar masa da hukuncin kisa ya wa'azi aure karamar magana ce wannan ko babban magana to shi yasa sai ya ce walahum alayya zambun ya Allah suna da laifi a kaina akwai abin da na musu fa akafu an ya katulun ina jin tsoron kada su kashe ni ya Allah to ya kai alarama قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون قال سي الله يتي كلا أها كرك دامو بس إذا ستبعك با الله زي كاريك باك دا مطلع فاذهبا بآياتنا dan uwan naka da kace a mai da shi annabi an yi appointment ne shi ku tafi tare da ayoyin mu in ji Allah inna ma'akum mustami'un lalle mu in ji Allah da kai da dan uwan naka da su fir'aunan da jama'ar da duk abin da zai faru muna tare muna jin abin da yake faruwa in ji Allah da wannan ne malamai suka ce tsoro ya kasu kashi uku yanzu ga annabin Allah annabin Allah ya ji me ya ji tsoro ko ba annabin Allah bane annabi Musa yace walahum alayya zambun fa akhafu an yaqtulun kenan annabi Musa ya ji tsoro anan ko bai ji tsoro ba annabi Musa ya ji tsoro tsoron da annabi Musa ya ji ya saba wa Allah kenan bai saba wa Allah ba tsoro ya kasu kashe uku akwai tsoro da shirka ne akwai tsoro da haramun ne akwai tsoro da ya halatta wani tsoro ne wanda yake ya halatta shine irin wannan tsoron da annabi Musa ya ji wani azzalimi zai cutar da kai ka ji tsoro ka gudu wani azzalimin shugaba zai cutar da kai ka ji tsoro baka saba wa Allah ba a yanzu da wata kura ba takunkumi za ta wusufa ta kofar nan ta dirko cikin taron nan ya za a yi aljarri mufidu mubtada da kabar mubtada za a rinka fita da gudu ko ko wani katon kumurcin maciji ya fasa kai ya tinkari jama'a ya za a yi sai a tsorita a gudu an saba wa Allah ba saba wa Allah ba saboda wannan shi ake cewa khawfu tabi'a shi ake cewa me khawfu tabi'a irin wannan tsoron ya halatta a musulunci akwai tsoro da ake cewa khawfu shaytan khawfu shaytan tsoron shaytan yaya khawfu shaytan yake Shi ne ka gagara faɗawa wani gaskiya saboda kana jin tsoro ita gaskiya dole a faɗe ta tsoro bai hana a faɗi gaskiya idan tsoro ya hana ka faɗin gaskiya to wannan tsoron haramun ne a wajen malaman aƙida tsoro wanda yake shirka shine tsoro wanda ake cewa kaufin sirri ka ɗauka akwai wani ƙulumboto da wani zai iya cutar da kai shi wannan shirka ne ka ɗauka wani boka zai iya turo wani surkulle ya shafe ka wannan shirka ne in ka yadda ko wani malami ya ce da mu zaka ja to bari zaka gani kawai dan kai ne sakare kuma hantar ka ta kada jikin ka ya daurawa sai billahi allazi tunda malami ya ce zan gani da ganin nake ganin matsala dan me ba za ka ga matsala ba baka da imani wannan rashin imani yake kawo wannan rashin me idan kana da imani ka rike Allah yau in yace zaka gani ai sai kai ta makaho kace dama abin da nake nema kenan wai makaho ne aka ce zaka gani yace alhamdulillah <laughs> to me makaho yake so to amma kai baka san Allah ba da an ce zaka gani shikenan ka rure kai Allah ka kare mana imanin mu Allah ka tsare mana aqidar mu wannan bai bada tsoro na taba gaya muku wani gari da muka je wa'azi wai garin mayu ne in ka taba maye a garin ka shiga bala'i tsautsai ya haukan mayu kuwa a ranar don muka haukan membari muka yi lugude a kansu muka musu saitin hama da gyaran kafureto ranar na yi mamaki har shugabannin kungiya an tsorita don na ce duk mayan da a garin zan kwana duk mayan da ya kuskure ya bari na kai safe ban mutu ba to da safe ku ce Allah ya tsine masa albarka ba mayan arziki bane in dai mayan arziki ne to kar su bari da kai safe na fatatake su muna dawo masauki sai ga shugabanni ana gafarta malam maganar nan fa mu anan babba ce na ce wace magana ni har na manta maganar mai nan da kai mu fa nan akwai su akwai ma wanda aka ce to Allahu a'lamu amma dai an ce ya ci ɗari ba ɗaya na ce to gani ga alarama ɗari da ɗaya an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba na tashi da tsakar dare na rinka surfa matsaya ta ayatul kursiyu wallahi da safe da na tashi ban taba jin karfi a rayuwata kamar ranar ba ƙarfi banza ce ku daina bari kawai wani ya wani ya sa alkaba ya zo yana wani haka yana muzurai yanzu Allah ya fara tura musu asiri Allah ya fara me an gane ƙarya suke yi akwai akwai wani yana nan yana zagayawa kun gane shi yana nan yana zagayawa mai cewa da a dan izara ƙara a zaɓi kirisa din nan ai idan ba ku manta ba na karanta a jaridar aminiya na karanta a jaridar aminiya ya buga kuma ya yi fira da kafafen watsa labarai da yawa a ciki yake cewa wa maku gwamnan sokoto idan an zo zaɓe bai isa ci zaɓe ba sai ya faɗi a zaɓe za su kare shi saboda ya je gombe ya je kuri garin da aka haife ni kenan ya ɗauko kabiru ɗan gidan haruna ɗan koli ya kawo shi sokoto yana zagin shehu ɗan hodiyo a gaban 'ya'yan shehu ɗan hodiyo da jikokinsa saboda haka shi yanzu ya yi karama sai wa mako ya faɗi a zaɓe na karanta a jaridar aminiya abin za ku ji na faɗa saboda a jarida ya rubuta jarida ta yaɗu ko ina daga nan da ya faɗi wannan magana daga ranar wallahi a cikin zuciyata na yi imani wa mako zai ci zabe saboda na san sai Allah ya kunyata shi akwai abin da ake cewa karama akwai ihana karama bayan Allah na kwarai masu bin Allah wayanda ba sa cin haram ba sa karban kuɗi hannun arnan 'yan siyasa a taushe musulunci sai malaman Allah Allah yake bayyana karama a kansu amma duk wanda yake murƙushe haram yayi haka ya haka yayi cuwa-cuwa ya murkushi bai da karama sai dai mai ihana maza Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa muku ya taba tofa yawo a cikin ruwa aka zuba a cikin rijiya rijiyar ta da ruwa ta koma kogi mun faɗi wannan hadisin ko ban faɗa ba to sai aka samu wani baduja ne wai shi ma zai zai yi karama kun san yayi rijiya tana da ruwa sai tofa yawo don ta kara ruwa sai Allah ya sa rijiya ta kafe domin ya kunyata sai rije ta kafi wannan shi ake cewa ihana Allah yana yi wa wasu haka na'am da aka zo aka yi zaɓe wanda ya karamar ya ce ba zai ci zaɓe ba ya ci zaɓe ko bai ci zaɓe ba ina karama aka rama kallahu sai ƙara yin wata karama sai ya ce gwamnan jihar adamawa nan duka cikin jarida ba gwamnan jihar adamawa nan murtala in ya yako yace ba zai ci zabe ba yace saboda ya je ya ɗauko malam abubakar giro ɗan gidan masu kama kifi daga argungu wai ya kawo shi nan garin ya yi tafsiri ya taɓa waliyansu saboda haka ba zai ci zaɓe ba akwai wani mutum da ban ma san shi a ido da ido haka ba bello tukur sunan shi yawa bello tukur ya faɗi sunan a cikin jarida da sunansa karara mutum ina jin ko ya tsaya takarar sanata ko na mai kama da haka sanata ne yanzu ko ya ce wayannan ba za su ci zaɓe ba saboda sun ɗaure gindi an taɓa waliyansu shi zai yi karama ba za su ci zaɓe ba a jarida ya buga murtala in yakon ya ci zaɓe ko bai ci ba shi bello tukurin ya faɗi yana ina yana sanata ya tafi abuja akrama Allahu ina karama magana banza ce da wofi ba wata karama da suke da ita wani canki canki ne kawai sai ka tsume kai wani canki canki yanzu da a ce ya yi sa'a ya canka daidai wa mako ya faɗi wannan ya faɗi shi ma wannan ya faɗi da yanzu ya fito yana cewa shi ya kada su ba Allah ba ko ba haka ba sai ya sako alkibar sannan mara guga sai ya zo wajen sabon gwamna ya ce to kun sai zo ya nuna wa sabon gwamna cewa su suka bashi mulki su suka kada wancan idan an yi rashin sa'a gwamnan bai san Allah ba shi ma sai yadda ko sai ya dauka ke bada mulki sai ya dauka shi ke bada mulki kai Allah mun gode masa turan da ya faɗi wannan magana na yi lacca a Sokoto na yi lacca a Gombe na yi lacca a cikin garin Kaduna sai da na lacca ta uku akan wannan matsalar na ce jama'a eh, ku rubuta wayannan mutanen ban san jama'a su suna kaunarsu suna da farin jini a jiha su ko ba su da farin jini wannan ba harka ta bace ni mai wa'azi ne ba dan siyasa bane amma dai tun da yace yayi karama shi ke ba da mulki ba Allah ba har ya zartar wane zai samu wane zai rasa ya fito karara yayi wa Allah shishigi yayi wa Allah tsaurin ido yayi wa Allah karambani yayi wa Allah ku Allah shine malikul mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair yayi wa Allah ku yace ba Allah yake yi ba shi yake yi tun daga ranar da sai Allah ya kunyata shi Allah ya kunyata shi ko bai kunyata shi ba jarida tana na aji in ya ce ƙarya muke bai faɗa ba ya kai mu kotu in ɗauko jarida in nuna mu yan izala a saurara mu yan izala ba ma mu sai da zakara ba ma mu amma kun sauda wani zai baku mamaki da yake malamin bid'a duk inda malamin bid'a yake sai ka same shi da kwadayin tsiya sai ka same shi da rashin kunya bai da kunya duk inda malamin bid'a yake in ba sa aka yi ba bayan ya zama yin karama cewa wayannan za su faɗi kuma sun ci zabe kana nan wata ran za ka gan shi kuma da rawanin sa yawo haka yana muzurai a ce ya ya ce ya zo eh, mun zo mu ga mai girma gwamna za mu maka addu'a ban gane ba in Allah ya ma tsawon kwana sai ka ji motsi shi ko a nan ko a can ko a wani wuri inda ya karama bata ci ba to wallahi in wani malamin bid'a ya maka barazana kana dan siyasa wai zaka taimaki sunna wai kai wani malamin bid'a wai zai ce to idan har kai muna tabbatar maka baka karkin zabe Allah ya kunyata su yanzu kowa ya huta yanzu in kana da hankali ma ba su haushiye ma baki dan da ya ce ba za ka ci zabe ba Allah zai ce to kai ne an gama an huta ko ba huta ba shike da an huta ne yanzu na dan siyasa ne na gane hanyar samun kujera sai in Allah sai in tsokano realito ya ce ba zan ci ba na huta da campaign ne tabbaci na zama gwamna ara riya ba ƙarya muka yi ba abun afili ya aka yi wannan shi ake cewa kofin sirri idan suka maka irin wannan barazana ka tsorita ka zama mushirki ka zama ne mushirki ba a tsorita da wannan ba su da karama da yana da karamar ba da gwamna wallahi ɗansa zai ba ko ba zai ba ɗan shi ba da akwai karamar ba da gwamna wa zai ba kai ko kuna jin tsoro ne ba za ku faɗa ba yaushe ko ko ko ko karatu za ka yi tafsiri ba za ka yi da kawo ɗan talakawa ya ja maka baki ba saboda kar a san shi sai dai ka ɗauko ɗanka in za a rufe addu'a sai ɗanka in wani taro za a yi ba ka iya wakilta wurin ɗan talakawa cikin almajiran ka ya wakilce ka sai ɗanka ni sai ɗanka sai gwamna da ake samun jiran ana samun kuɗi ne wai zaka ce zaka ba ɗan wani ka ba ɗanka ba ƙarya ne da kana da karama ƴaƴanka zaka ba wannan kada yayi sai koya maka hankali kana da hankali mun faɗa muku mu yan izala taɓa aƙida hatsari ne kana taɓa ta zamu taɓa ka ba mu ɗaga kafa so wannan shine kashe-kashe na tsoro guda nawa guda uku Allah ka gafarta mana me Allah ya ce a gaba da rama fa'tiya fir'auna faqula inna rasul rabbil alamin Allah madaukin sarki ya ce fatiya fir'auna ku je ku samu fir'auna ku je ku samu wa ku samu fir'auna idan kuka je kuka samu fir'auna Faƙola ko biyu ɗin nan ku ce da kai da wa da annabi haruna da annabi musa ku ce wa fir'auna inna rasulu rabbil alami lalle mu mu biyu ɗin nan muna madadin manzo guda ɗaya ne daga ubangijin talikai shine inna rasulu rabbil alamin malamai sun ce da kalmar rasul da kalmar sadiq da kalmar adu da wasu kalmomi a larabci suna iya ɗaukan jam'i suna iya ɗaukan mufrad suna iya ɗaukan musanna shi yasa aka ce faƙula inna rasulu rabbil alamin ba inna rasulani min rabbil alamin ba ko inna rasula rabbil alamin ba sai aka ce faƙula inna na'am kamar yadda annabi ibrahim yake cewa afara'aytum ma kuntum ta'buduna qala afara'aytum ma kuntum ta'budun na'am أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين kun ga sai ce fa innahum sai ce aduwun kun ga hum ai jam'i ne ko amma aduwun mufrad ne ko ba mufrad bane sai ce fa innahum aduwun li wannan ya nuna kalmar adu tana cikin kalmomi waɗanda suna iya ɗaukan jam'i suna iya ɗaukan mufrad suna iya ɗaukan musanna ina fata an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace to yanzu annabi Musa ya ɗauko sako zai nufi na zai nufi fada fir'auna to yanzu ga annabi Musa ya zo fada Fir'auna malaman tafsiri suka ce annabi Musa ya zo ya zai ga Fir'auna shine aiki balle a masa wa'azi kun san mai mulki in ya kasai ta ganin shi aiki ne wasu malamai suka ce sai da ya shekara guda kamin ya samu isa wajen Fir'auna shekara guda ana bin hanyoyin protocol kamin ya samu ganin Fir'auna amma dai yana ci to ya kai alarama أن أرسل معنا بني إسرائيل النبي موسى هنا زوا قاسا كون دي فرعون ديش أن أرسل معنا بني إسرائيل كسكي بني إسرائيل تعالى بني إسرائيل da kake تروى كام يد سوباي su bayi ka fita sha'anin su ka kyale su ka bani المقدس ita ce ƙasar da Allah maɗaukin sarki ya mana alkawari saboda haka zan tattara su mu koma can abinda kawai muke bukata a wajenka idan za ka yi imani ka yi imani in ba za ka yi imani ba to ka bar bane isra'ila in ɗebe su su su yi imani da Allah mu tattare namu ya namu mu yi gaba shine an arsil ma'ana bani isra'il to bari ku ji abin da fir'auna ya fara me fir'auna ya ce a daren ma qala alam nurabbika fina walidan wa labitta fina min umrika sinin buɗe bakin fir'auna sai kalli annabi Musa ce a kai Musa alam nurabbika fina walida? ashe ba mu rene ka ba kana yaro dan karami a cikin mu ba mu rene ka ba ba nan gidan ka tashi ba ba a gaban mu ka tashi ba dama wannan na cikin hujja dan bid'a kawai da yaro ya tashi yayi karatu ya sha sunna ya koshi wataƙila ma har madina ya je can kusa da kabarin manzo ya kwankwado daga gindin maganin ya dawo da ya fara wa'azi sai ka ji wani dattijo ya miƙe ya ce duniyan nan dai ta kusa ta tashi wai ku ga yaron nan dan gidan alhaji tambayi kwana kwanan nan yaron nan ba shi ne zai miƙe yana ce mana maji tsoron Allah wai da duk ba tsoron Allah muke ba wai sai yanzu yana faruwa ko baya faruwa wasu mutane ba su yadda a haife ka a gaban su ka taho musu da shirya ba amma fa da za a haife ka a gaban su a haife ka a gaban su a gidan kara da danga kara sai kawai ka tahi Legas buge-bugen neman kuɗi ko Fatakwal. Allah ya baka sa'a ka shaƙo kan wasu nerorin Najeriya masu kauri ka dawo ka ce a rushe wannan katangar gidan kunnan ta ƙasa ka ɗauko wani injiniya da wani wato architect a zo a zana gida irin na zamani a yi plan ka ce saboda muna so tsoho a shigo da shi cikin gida irin na zamani tunda dai zamanin nan dai ya shafi kowa da kowa a rushe a yi plan a ɗauko gini irin katangar nan mai kama da ta tsiro ta shiga cikin sararin samaniya a haɗa gida a kanta makanta man ɗakuna ga sitting room ga manya-manyan palo ga bedrooms a sa interlocking a shuka fulawa a sa tile da marbles da tarazo ga split air conditioners ga refrigerator ga tika-tikan ɗima-ɗiman gadaje ga laser chairs one seater two seater three seater ka kawo wasu gingima-gingiman plasma television ka ɗaɗɗaura sai ka ta suna cewa wannan yaro yaro dan albarka kaga yadda ya gina wa tsohon nan gida irin na zamani sai can wani tsoho ce ni wannan yaron ku ne ba ku lura ba billahi lazi tun yana dan karami na fahimci yana da kashin arziki baya faruwa to me yasa da ya zo da kudi yace zai rushe gidan babansu ya gini mai kyau ya kawo arziki ba ku mirke kun ce ka ji mun yaro dan zamani wai anan fa aka haife shi ka ji wai yanzu ya dawo ya ce wannan tsohon gidan na babansa wai bai yi ba sai dai a dawo a gina suna faɗi haka ya suke yi masha Allah masha Allah to ga za ga abin dushe gantaka abin da ba a yadda da shi ba shine dan me kana yaro ka zo da shirya nan ne za a nuna maka cewa kai yaro ne a ce wannan addinin su addinin yara duka yara ne duka yara ne to na ji duka yara ne me alaƙar yarin tamu da abin da muka faɗa me alaƙa in ni yaro ne ai hadisi na karanta hadisin ma yaro ne in ni yaro ne aya na ja ayar ita ma yarinya ce ban gane ba da aka fara haihuwa ka kamin a haifo ni kada mun gori kai aka fara haihuwa sannan aka haifo ni laifi na ne laifin waye amma dai kun yadda ba laifi na bane to dan me za hukunta inda laifin da ba nawa ba amma adalci kai in yara sun zo muku da shirya ku dinga karba kamar yadda in suka zo muku da kuɗi kuke karba duk wani tsohon da ka ɗauko ta tafke ke riga aska biyu ka ɗan kunso da wata yan dubu ashirin ko hamsin ka ce baba ga wannan a ɗan rage zafi alamaka albaraka amma da ka zo ka ce baba Allah ya ce ita a haisu makunta ka ji tsoron Allah duk inda kake ce ka ji mun ɗan zamani sai ni zai zo don tsabar rashin kunya nan ya zo zo kai zo kai wai hadisi zai ja mu kaji dan zamani wai kamar ni shekarun nan nawa a ce Firawun ya ce awalam nu rabbika fina walida wannan hujjar bakin Firawun aka fara jota a ina aka fara samota wajen Firawun na aka fara samota na faɗa muku sura tana karantar da mu gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya da yadda makiya gaskiya suke da taurin kai shi yasa an ka zo wazi sai ka hada da hakuri kuma ka ji tsoron kowa sai Allah in kana wazi duk wanda aya ta bi ta kansa jefa wala bista fina min umurika sini in ji fir'auna ba mu rene ka a nan gidan kana dan karami ba ka dan zauna a cikin mu wasu shekaru malamai sun yi sabani suka ce shekara goma sha bakwai wasu suka ce ma shekara talatin ya a gidan fir'auna amma yake cewa wala bista na min ka sini wai shine yanzu zaka zo ka ce wai ka zama annabi zaka mana wa'azi mu za a yi wa'azi sai ya kara wata magana ni fir'auna ce wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin fir'auna yace wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta daga ƙarshe mun ma goma ta arziki mun rene ka a cikin wannan gidan ƙarshe ka aikata aika aikar da ka aikata wa anta minal kafirina kana cikin butule wayanda aka yi musu ni'ima amma suka zo suka yi butulci daga baya mai toya mun masa kai ka kashe shi mai toya mun gurasa kai ka kashe shi bayan nan gidan aka rene ka ƙarshe kai kisan kai ka gudu tsohon ɗan kisan kai da ya gudu yanzu ya dawo shi ne annabi za ku gane wato fir'auna is very dangerous wannan magana za ta kama hankalin jama'a ko ba za ta kama hankalin jama'a ba to kullum idan ka zo kana muƙabala da wanda bai san gaskiya idan yayi maganan hujjojinsa yayi attacking ɗinka ya faɗi ɗaya ya faɗi biyu to in ka zo ba shi ansa ba lalle ne ka bi tsarin da shi ya bi wajen attacking ɗinka ba kai sai kai wani abu da 'yan boko suke cewa scale of reference akwai me scale of reference dole sai an samu opportunity cost an samu real choice yayin da ya attacking ɗinka to kai in ka zo bashi ansa fara duba cikin manganunsa wace tafi hatsari fara da ita don watakila ba za ka samu daman yin bayani duka ba ka gare ka warware wacce tafi hatsari ko to fara da ita watakila wani bai da lokacin da zai ji abun duka ana cikin bayanin ne zai tafi in ka fara da wacce bata da matsala sosai ya dan ji bayanin da kai amma sai ya tafi da damuwar waccan babbar to faro da ita shi ya fara maganan cewa ya nan suka rene shi yana yaro karami sannan ya zo ya soke shi da ya kisan kai wanne ya fi hatsari a ciki ya yi kisan kai shi yasa da annabi Musa ya tashi bashi ansa da wanda ya fi hatsarin ya fara a fara warware nan tukunna me yake masa قال فعلتها إذا وأنا من الضالين wato wannan shi ake cewa wato fiqhul munazara wato science of debate science of dialogue idan kuna tattaunawa kala sai annabi Musa ya ce fa'altuha wannan abin da kace na aikata ai na aikata shine izan a wannan lokaci wa ana min dhalin ina cikin waɗanda ba su da ilimi ba su sani ba ban ɗauka ƙarfi na ya kai idan na je zan dan masa naushi na dadabtar da shi zai mutu ba ban dauka haka ba lokacin lokacin ni kaina ban yi assessment din kaina ba ban san akwai wani karfi na musamman da Allah ya bani saboda annabtaka ba dan naushin da na masa wato dan naushi ne kadan na in mai da shi baya ban sani ba da na sani da ba zan gwada naushin shi ba idan wa ana min zalin wato ina cikin wayanda ba su san abin da zan aikata ga ta'asirin shi ga abin da zai haifar ba ya wanke wannan matsala ko bai wanke ta ba to sai ya dawo ta biyu sai ya ce me ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين wato ashe bai gama yi masa bayani ba yace ba na aikata kuma kai nan take ka kira kai ittifaki a kashe ni shirin kashe ni da kai fafarartu minkum shi yasa na gudu na barku lama kiftukum yayin da naji tsoron ku to bayan na tafi inda na tafi Allah ya san ba da gangan na aikata ba fa wahaba ni rabbi hukuman ubangiji na sai ya bani annabtaka wa min minal mursalin ya sanya ni cikin manzanni shi yasa kaga yanzu na dawo da ni ba manzan gaskiya bane ba annabin gaskiya bane na san kana nema na zaka kashe ni ya za'i in dawo ai fika da nake da ita cewa ni annabin gaskiya ne Allah ne ya turo ni shi yasa gashi kana nema naka kashe nayi gudun hijira a lokacin ba ni annabi bane ana bani annabtaka aka ce yanzu ummaka wa'azi saboda na yadda Allah ya aiko ni shi yasa na taku na zo nan inda kake duk wanda ke wurin dole gansu to sai dawo kan matsalar farko sai ce وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني Isra'il sai da shi to kuma gori da kake mun na tashi karami ina gidanka ka ciyar da ni ka shayar da ni ka mun ni'ima to me amfaninta an abatta bani Isra'il ai ka bautar da ƴan uwana bani Isra'ila ka yanka mana jarirai a cikin jama'a ta sama da jariri dubu saba'in kai da ka kashe yan uwana guda dubu saba'in don ka bani tuwo gwaninta kai <laughs> ya yi gwaninta kai da ka maida yan uwana da dangina suka zama laborori duk ginin ka suke yi duk aikin wahalar duniya ka maida su bayi dan ka bani ɗakin kwana ka bani tuwo ka saya min riga ni ni kadai dangina da yan uwana duka ka azabtar da su ka bautar da su wata gwaninta kai ana ya sakarci har yanzu sunan ka azalumi cutar mu kai ko ba cutare ba cutar su to annabi fir'auna fa ya ji maganar nan tana da matsala wannan wani irin mutum ne in ka faɗa masa ɗaya ya faɗa maka uku in ka ce kula ya ce cas fir'auna yanzu dole ya dawo a tattauna abin da ya kamata a tattauna wannan kewaye kewayen ba zai yi ba to ya suka yi wannan lokaci alarama قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون nan take sai fir'auna ya ce wa ma rabbul alamin to naji ka ce inna rasulu rabbil alamin ko mu yan aikan rabbul alamin ne to wa ma rabbul alamin menene rabbul alamin ne ka ji tambayar bulakanci wa ma rabbul alamin menene rabbul alamin ne rabbul alamin naka da me aka yi shi da itace aka sassaka ko da tabo aka yi shi ko na zinari ne ko na azurfa wato saboda ya riga ya faɗa wa mutanensa cewa shine Allah to an ce akwai wani Allah bari ya dibibitar da hankalin mutane to menene kai kuma Allah naka wannan ya kai sa annabi Musa ya fasata to Allah ya daure masa zuciya yadda ba zai fasata ba sai annabi Musa ya bashi ansa wace ansa ya bashi qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin ala nan take fir'auna sai yace rabbul alamin nan da nake magana a kansa shine rabbus samawati wal ardi ubangijin samai da ƙasa ko kai ka halicci sama ai kowa zan ba shi ya halitta sama ba ko domin akwai tsofi wa'inda sun fi fir'aunan shekaru sun san kamin a haifi fir'aunan saman tana nan lu in ka zo kana dialogue da makiyin gaskiya to dole sai ka zama very brilliant in za ka challenge din shi sai ka je jefo magana da bai iya tare ta ya ce rabbus samawati ubangijin samai wal ard da ƙasa fir'auna ya san san da ya zo duniya ya samu wannan ƙasar tsofaffin gari sun sani sun san kamin a haife shi ƙasar nan tana nan to waye yi ta annabi musa ya ce wanda ya samanye ƙasan shine rabul alamina wa ma bai na huma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa fir'auna yana ciki ko bai ciki <laughs> kenan cikin hikima ya nuna wa mutane cewa ubangijin da ya halicci fir'auna ya ce amma in kuntum muqinina in kun kasance masu sakankancewa nan ne za ku gane wannan abin da na gaya muku to ya kai alarama qala liman hawlahu ala tastami'un annabi Musa yana fada wa fir'auna wannan magana fir'auna ya fahimci magana za ta kama hankalin waɗanda ke zaune suke saurare domin fada ta gama cika sai wayo zuwa gare su qala liman haulahu sai fir'auna ya ce wa fadawansa da manyan mukarrabai da ake zaune a fara cika sai ce ala tastami'un ba ku ji magana da wannan yake faɗa wato ya shashatar da magana ya mai da shi kamar wani bitana ala tastami'un ba ku ji wai abin da yake faɗa wai wani rabbul alamin ne ubangijin mai da kasai ko kun taba sanin wani Allah ba ni ba in ji fir'auna to yanzu ya shigo da jama'a cikin tattaunawar ko to annabi Musa sai kalle su sai faɗa musu wata magana قال ربكم ورب آبائكم الأولين تعالى sai annabi Musa ya ce rabbul alamin nan rabbukum shine ubangijin ku da kuke raye yanzu wa rabbu abaikum alawwalin kuma ubangijin iyayenku na farko kakanninku da kakannin kakanninku duka shi ya halice su ko kaddara kunya da ku fir'auna ne ya halice ku to amma fir'auna ne ya halici babanku tunda babanku ya girmi fir'auna fir'auna ne ya halici kakanku tunda kakanku ya girmi baban fir'auna <laughs> to rabbul alamin shine ubangijin ko ubangijin iyayenku na farko fir'auna bai daddara ba sai ya kara wata magana me yace قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال sai fir'auna yace ya kalli mutanen sai yace inna rasulakum lalle manzon ku nan allazi ursila ilaikum wanda aka aiko muku kin shi ban da shi yace la majnun yace kai babu shakka mahaukaci ne yau ba mahaukaci ba ku ga ya fara wuce gona da iri ba yana cewa wai ubangijin ubanninku da ubannin ubannin ba zagin ku yake yi ba <laughs> yanzu ba mahaukaci ba mutum zai zai same ku masu mutunci rinka cewa rabbu kuma wa rabbu ba'iku yanzu ya ce wa annabi musa me mahaukaci ko to annabi musa sai da ya rama me annabi musa ya ce mashi قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون annabi Musa ya ce ku saurara ku ce kala sai ya ce rabbul mashirki rabbul alamina nan da ya aiko ni shine ubangijin mahuda rana wal magaribi da mafaɗa rana wa ma huma da abin da ke tsakanin mahuda rana da mafada rana kamin a haifi fir'auna rana na fitowa kamin a haifi fir'auna rana na faduwa wannan da ya tabbata ba fir'auna ke wannan aikin ba tunda kamin a haife shi ma ana yi to ubangijin da ke mallakar mahuda rana da mafadarsa wa ma huma da abin da ke tsakani shi ya ko ne ce in kuntum taqiluna na ji ni kun ce mahaukaci ne to ko in kuna da hankali za ku yarda da abin da na faɗan nan in suka ce ba su yadda ba sun zama ne yau nan ya rama a cikin hikima ba su gane ba to ya aka yi alarama قال لئن اتخذت إلها غيري na من Masjunin. to ku saurara ku je yanzu basira fir'auna ta tsaya ya gane yanzu da dialogue abin ba zai yi ba dama duk sanda ake makabala mutum hujjarsa ta kare to bala'i zai dawo ko bala'i zai dawo wannan yasa ahlus sunna ko ba sa fada kun san me yasa ahlus sunna ba sa fada saboda suna da abun fada amma wanda bai da abun fada shike me shike fada da ka takura mutum ba aya ba hadisi ba hujja ya yi 'yan kwatance-kwatance ya ɗan yi misali ya ba da misalin madubi ya ba da na raƙumi ya duk kayi yi bayani an gane duk kwatance-kwatance da misalce-misalce sun gare Su a lokacin bala'i zai fara da tun da abin ya zama haka billahi lazi ko sama da ƙasa za ta haɗu a ah, sama tana can sama ƙasa tana nan ba za su haɗu ba kuma himin ba eh, da gaskiya ita gaskiya ba a daina faɗinta sama tana can sama abunta ƙasa kuma tana ina tana nan ƙasa amma za a daina faɗin gaskiya ba za a daina kai ya ce kalli annabi musa ya ce la'ini ta kasta ilahan gairi idan ka kuskura ka ce za ka riƙe wani abun bauta ba ni ba to la'aji alannaka minal masjunin zan sanya ka cikin prison wato prisoners zan sanya ka cikin yan gidan kurkuku ma'ana zan kai ka kurkuku yanzu hujja ta kare ko bata kare ba yanzu ya dawo da me za a yi amfani da ƙarfi da bala'i za a yi amfani shi yasa ya fara barazana yanzu malamai sun ce kurkukun fir'auna da fir'auna ya kai ka kurkukun sa ƙara kashe ya ci sauki suka ce kurkukun fir'auna wata rijiya ce mai zurfin bala'i ƙarƙashin ƙasa ga zurfi ga duhu dama da an kamo ɗan gidan kurkuku an kawo shi ciki za a jefa sai a mai da katon dutse a dora kai ba abinci ba ruwa ba iskar shaka ga zafin bala'i haka zai zauna a ciki har ya kumbura ya fashe ya mutu a ciki ga tsutsotsi da kayan bala'i saboda fashe da ya ga wari sai a sake ɗauko na a ƙara jefawa ba mutumin da ake sashi kurkukun fir'auna ya fito in an jefa ka to bala'in da ke ciki kawai ya ishe ka shi yasa yace la'aj'alannaka minal masjunin to da yake wato annabi Musa yana da basira he is very brilliant saboda kaifin kwakwalwa ta annabi sai ya gane cewa fir'auna zai ta'addanci a kansa ko to bari ya tsokano wata magana da zai jefa masa matsala ta'addancin ya gagara sai ya faɗi wata magana sai ce ni qala awalau ji'tuka bi shay'in mubin qala sai annabi Musa ya ce a ah, zaka jefa da gidan kurkukun awa lauji ituka bi shay'in mubin ko da na zo maka da wata hujja bayyananniya wacce kowa zai gane da gaske ni annabin Allah ne Allah ya aiko ni ko na zo da wannan ma za ka kai ni kurkuku to yanzu ya samu matsala ana idan yace zai dauke shi ya kai shi kurkuku jama'a za su ce kai gaskiya ba a yi gaskiya ba ba a yi adalci ba mutumin nan fa ya ce zai kawo hujja da kowa zai gamsu dan me ba a jira ya kawo ba ya jefa masa matsala ko bai jefa ba zai samu baraka cikin al'ummarsa wannan ita ta kulle wa fir'auna kai fir'auna ya jawo manyan mukarrabai ya ce ya za a yi suka ce ran kai daɗe mutumin nan ya tsokalo matsala in ka kashe shi yanzu jama'a za su ce ka kashe shi yana da hujja za ka samu matsala akwai matsala to ya kai a wannan lokaci alarama قال فأت به إن كنت من الصادقين فرعون بيد زابي قال سيتي فأت به zo da hujjar taka bayyananniyar da kace zaka zo da ita in kunta min sadiqina inda kana cikin masu gaskiya fiddo a gani Fir'aun a lokacin yana ganin ko me aka zo da shi zai samu dabara da zai murkushe abu bai san za a zo masa da abin da ya wuce hankali shi ba to ya kai alarama فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه أقول وتسندى هنو النبي موسى النبي موسى سيجي Allah الله يتي فإذا هي ثعبان مبين sai ga sandar ta zama wani irin murtikeken maciji kuma macijin gashi nan kiri da muzu a bayyane kowa ya gani ya san maciji ne in kana duba littafan tafsiri suka ce macijin ƙato ne da ya miƙe haka sama sai da ya tsayinsa ya kai mil ɗaya ya za ka da irin wannan maciji ya fasa kai ya ɗan tinkaro fir'auna fir'auna ya ja kujera sai ja da <laughs> kun sa abin da yake ba da mamaki a ka'ida maciji in ya girma sosai bai iya tsalle in maciji ya nauyi sosai shi yasa mesa idan ta yi girma sosai ba ta iya tsalle to shi wannan maciji murtike ke ne qur'ani bai ambaci girman macijin ba magana ce ta malaman tafsiri amma an kira shi da su'uban maciji ne kato to amma abin da yake bada mamaki gashi katon maciji amma tsalle yake irin tsallen da ƙananan macizai suke yi shi yasa Allah ce falamma ra'aha tahtazzu falamma ra'aha tahtazzu annaha jaa ضل ولا مدبرا ولم يعقب الله يتي فلما رآها yayin da annabi Musa ya ga wannan maciji can inda aka fara nuna masa